أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إله الأولين والآخرين الحمد لله الذي لم يذلل من كان معه الحق وإن كان فرضا ولم يعزز من كان وليه شيطان وإن كان معه الأنام الله والصلاة والسلام على المصطفى الكريم الذي تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بهديه إلى من الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو أكو قوة رمضان قلني هو يو أكو قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1432 a wannan masallaci masjidu ahlul baiti was sahaba a wannan unguwa ta Hausawa da ke garin Tudun Wada Kaduna a daidai wannan lokaci muke gabatar da tafsirin littafin Allah gwargwadon yadda ya sauwaka gare mu muna roƙon Allah ta'ala kada ya sa da muka sani ya zama musiba a kanmu a jiya mun yi bayani muka ce za a fara jin an sa tafsirin da ake yi a nan da safi karfe 8 zuwa tara a alheri rediyo to akwai wasu bayan allah da muka saki jiki za su ɗauki nauyin karatun wanda har yanzu muna tsammani muna sare a akan za su yi idan sun yi to sun hutar da bayan Allah in ko ba su yi ba to yana kanmu sai mun biya wannan kuɗi don wani kawai dai gane an sa tasiri a tv ko a rediyo ce to Allah saka da alheri to kai baka so Allah ya saka ma da alheri idan kana so kai ma ba sai ka dan motsa ba kai wani abu dan uwa to saboda haka muna da buƙatar kuɗaɗe daga nesa ko kusa in Allah ma ya kawo wani daga waje wanda zai biya wannan kuɗin muna so da haka kai tsekar ma ya nemi ya nemi malam abdulrahman ma'aikacin gidan tv na ditv bayanin yana hannun shi a yanzu da nake magana akwai lambobin na farko akwai dan uwa malam aminu da ake tare da shi wanda suke son ƙarin bayani kuma an san cewa ba wai tafsiri ba ne kawai ko gyaran masallaci ɗaya daga cikin manufofin wannan mu'assasa ɗin ayyukan da muka ɗibo nan da shekara goma masu zuwa muke so ne sun fi ƙarfin a zo a yi tafsiri ko a yi sallah a watsi a nan masallacin ba shi ba ne manufar mu kawai na ɗaya akwai 080 39 1 sai fofo sai fab zero wato da hausa sufuli takwas sufuli uku tara ɗaya uku hudu hudu sai biyar sai sufuli sannan akwai kuma ɗan uwa malam zakariya da ake tare da shi akwai lamba na 0 0 to sai 1111 so hudu kenan sai 5 sai 4 sai 1 da hausa sufuli takwas sufuli biyu ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya ɗaya har su hudu sannan biyar hudu ɗaya sannan akwai malam nasir albani 070-550-HSS sannan sai 7 sinan wato sufuli bakwai sufuli biyar biyar zero takwas takwas takwas su uku sannan sai bakwai sai tara lamban akawun ɗin da za a yi amfani da shi wajen wanda yake nesa ba zai iya kawo mana kuɗi ba kai tsaye sunan lamban akawun ɗin zakar ɗallabi sannan kuma oceanic bank ne lamban akawun ɗin shi ne 004016 a 79 a 44 da hausa sifili hudu sufuli ɗaya shida bakwai tara hudu hudu wannan shi ne lambar account ɗin da duk wanda yake so ya taimaka dangane da gudanar da wannan tafsirin musamman kudaden da muke so mu saka a wancan bangaren na safe to ta wannan hanyar zai turo da wannan kudaden in kuma ya je kai tsaye tambaya ya ji abin da ya rage ya biya to shikenan ya hutar da mu sai mu masa addu'a Allah ta'ala kuma ya ba da ikon a taimaka sannan in akwai tambayoyi ma a turo ta wa'annan ɗaya daga cikin wa'annan lambobin insha Allah za mu amsa eh musamman tafsirin da ake sa a Kano musamman ba Kaduna kawai ake sa ba ana sa a gidan rediyon Freedom na Kano awa ɗaya karfe 10:00 zuwa karfe goma kuma lokacin da ake sa malam jafar ne suka cire suka dawo da malam jafar da safe suka ba mu lokacin saboda haka abubuwan ana samun ci gaba bin nisba zuwa gabara kuma insha Allah muna tsammanin ci gaban shekara mai zuwa ya kuna bana insha Allah ala ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة إنما نحن فتنة فلا يكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله تعالى الله تعالى ينسي قبل بام da cewa sanda suka watsar da littafin Allah ta'ala malamai sun yi ta ƙoƙarin kawo ƙistoshi a ƙarƙashin wannan ayar cewa abin da ya faru a zamanin annabi Suleimanu alaihi salatu wassalam wato akwai littattafai da masu tsafi suke yin amfani da su wajen tsafi labari ya zo ma annabi Suleimanu ya tura aka je aka karɓi wannan littattafan da aka karɓo waɗannan littattafan na sihiri da ya ƙwaƙwace sai ya zo kujerar da yake zama sai ya sa nan wato littattafan a ƙarƙashin wannan kujerar a sanda annabi suleimani ya koma zuwa ga allah ta'ala da aka zo sai aka ga waɗannan littattafan sai malaman yahudawa sai suka yada cewa ai dama annabi suleimanu ba annabin Allah ba ne ya mallaki mutane ne ta hanyar asiri kamar yadda aka kawo wannan isa amma malamai masu bin diddigi da bincike na kakaf da kai da komowa akan abin da ya shafi isnadi da matani sun ce wannan maganin karya ce ba a yi ta ba al'imamu ibn jarir tsabar ya ce gaya kawai abin da ya faru Allah ta'ala yana ba da labari ne halin yahudawa kawai sun yi watsi da littafin Allah da suka yi watsi da littafin Allah to wattaba'u sai suka bi ma ta ala mulki suleiman abinda shaidanu suke karantawa ko suke bi akan mulkin annabi suleiman alwawu lil aqaf تبع فعل ماد مبنين على الضم لاتصاله بواو الجماعة والواو في محل رفع فاعل ما اسم موصول مبنين على السكون في محل نسب مفعول به تتلو فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواسد والجواز وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواء منع من ظهورها التعذر وسم مؤتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي وكارما فالأول الإعراب فيه قدر جميعه وهو الذي قد قسر والثاني منقوص ونزبه ذعر ورفعه ينوى كذا أيضا يجر الشياطين شين فائل مرفوع ذاك ما لم يسكتي والجملة فئلية تتلو إتتي صلة الموصول لا حل لها من الإعراب والآئد مهزوف تقديره ma tatluhu shayatin wal ha'udin shine maf'ulun bihi muqaddam mahazu wa huwa al ila ma al mawsula ala harfu jarrin mulki isma majarurin bi ala wa huwa mudafun sulaymana mudafun ilayhi majrurun wa alamatu jarrihi al fataha niyabatan an al kasr li annahu mamnu'un min sai Allah ta'ala ya ce wattaba'u sai suka bi abin da shaidanu suke karanta wannan wasu malamai suka ce wattaba'u da suka bi mata tilu shayatin abin da shaidanu suke bi domin fi'ilin tala ya tilu yakan dauki taba'a ya tiba'u ya bi yana bi wani mawaƙi ya ce ainihin wato kafa bil mar'i aran wa yatilu lawa ba'da al sai kawo fi'ilin tala bi ma'ana wayat yatba'ul lahawa yana bin wasanni bayan mutum ya riga ya balaga sai yasa Allah ya ce wa shamsi wa duhaha wal qamari idza talaha bi ma'ana wal qamari idza asbaha Allah yana rantsuwa da wata a lokacin da ya bi ta ba ya karanta ba da haka wasu malami suka ce taba'u sai suka bi su mabiya yahudawa ma tatlu shayatin abinda su malaman yahudawan su ma suke bi ala mulki suleiman akan mulkin annabi suleiman akan cewa ya mallaki mutane ta hanyar sihiri da tsafi da waye hatimin annabi suleiman hatimin farin jini hatimin annabi yusuf hatimin wace ce haka za a zo ake yi sai Allah ya kore ya ce wa ma kafara suleiman da dai annabi suleiman bai kafarta ba walakin na shayatina kafaru sai dai shaidanu su ne suka kafarta suwaye shaidanu su ne malamai na ainihin wato yahudawa kalimatu shaitan ta zo cikin ƙur'ani guri ɗaiɗai har guri su 68 a cikin surorin alƙur'ani 38 ya zo a cikin suratul baqara aya ta 36 da aya ta 168 da ta 100 da ainihin wato 8 208 da kuma 268 ali imrana 36 sannan 175 a suratun nisa'i 138 60 76 sannan sai saba'in da shida kuma sannan sai tamanin da uku sai ɗari da goma sha tara ɗari da ashirin amma idan ya zo aya ta casa'in aya ta ɗaya a suratul an'am ya zo aya ta takwas sannan da kuma aya ta biyu. a suratul a'Arab ya zo su ashirin ko kuma sura aya ta ashirin da aya ta biyu aya ta ashirin da aya ta ɗari da aya ta biyu da kuma aya ta ɗaya. a suratul anfal sunan shaitan ya zo suratul anfal aya ta goma sha ɗaya da kuma aya ta arba'in da takwas suratul yusuf ya zo aya ta biyar sannan ya zo a aya ta ɗari a suratul ibrahim ya zo a aya ta ashirin da biyu suratul hijir ya zo a aya ta sha bakwai nahali aya ta sittin da da kuma da takwas a suratul isra'i aya ta ashirin da takwas da kuma aya ta da hamsin da uku da kuma sittin da hudu suratul kafi aya ta sittin da uku maryam aya ta arba'in da hudu arba'in da hudu arba'in da biyar ɗaha ɗari da ashirin suratul hajji aya ta uku da aya ta ashirin ta hamsin da biyu hamsin da biyu hamsin da uku suratul nur aya ta ashirin da ɗaya gurare biyu sannan furqan aya ta ashirin da tara suratul namli aya ta ashirin da hudu suratul qisas aya ta 15 ankabuti aya ta 38 luqman aya ta 21 fadir aya ta 6 yasin aya ta 60 safat aya ta 7 sad aya ta 14 fussilat aya ta 36 zukur 62 muhammad 25 mujadala 10 شاترا شاترا شاترا سورة الحشن شاشدة سورة التكوين ashirin da biyar wannan shi ne sunayen da guraren da shaidan ya zo sai shi ya tsinihim kamar irin yadda muka karanta a wannan ayar yadda ya zo a cikin ƙwar'ani ya zo su goma sha bakwai a cikin ƙwar'ani a surori goma sha ɗaya a wannan suratul baƙar shi ya tsinihim ya zo a aya ta ɗari da biyu so biyu suratul an'am aya ta sha bakwai da kuma aya ta ɗari da ashirin ko ɗari da goma sha biyu so biyu suratul arab aya ta 28 da kuma 30 sannan isra'i 27 maryam 68 83 anbiya 82 suratul mu'min ya zo a aya ta 97 ko da 8 sannan suratul shu'ara 210 221 sannan a suratul safat aya ta 65 sannan sa 30 da bakwai sannan suratul mulk a aya ta biyar shayatinihim shine yanzu su ɗaya inda muka karanto a baya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim to dukka yadda sunan shedan yazo a cikin qur'ani da shayatinihim malamai sun ce kalman shaiɗan ma'anan shi yana komawa ne zuwa ga abu guda hudu na daya idan qur'ani ya ambaci mutum yace masa shaiɗan, ima yana nufin boka kamar yadda ya faɗa waccan ayan wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza kalau ila shayatinihim wasu malamai suka ce shayatinihim din sune wato bokaye ko kuma shugabanninsa a wajen kafirci sannan atsagi na biyu wanda ya ɗagawa daga cikin mutane ko aljanu ya wuce gona da iri ana kiran shi shedan Allah ta'ala ya ce wa inna shayatina la yuhuna ila awliya ihim li yujadilukum sannan na uku maciji a cikin ƙur'ani ana kiran shi shedan Allah ta'ala ya ce tal'uha ka annahu ru'usu shayafi sannan akwai mutanen da Allah ya kira su shedanu kamar irin su Abu irin su Umayyah bin Abi da makamantansu da ko bil jumla malamai suka ce kullu man arafa al wa tamarrada alaihi fa huwa shaytanun sawa'un min al-jinni aw min al-insi duk wanda ya san gaskiya ya kangare to dan ne ko yana daga cikin mutane ko aljanu ne to shi yasa Allah ta'ala nan yace sai suka bi wato miyagun malaman su to shi yasa malami in ya lalace Allah ya kiyaye daga ciki da Allah ya tashi zai wasafa kare kafiri an tsada Allah ya tashi zai wasafa shi sai wasafa shi da dabbobin gida cewa wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am amma mugun malamin in ya lalace sai Allah ya wasafa shi da kare watla alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalaka minha fa atba'ahu ash-shaytanu fa kana min al-gawi idan mugun malamin ya lalace shaytan ne zai ce to gafarta malamin ina zamu je ni shine mai rike kaya Allah yake walau shi ina la rafa'anahu biha walakinahu akala da ila al-ardi hawa hawahu fa masaluhu ka masalil kalbi ka je ka tambayi masu farauta ka ji yan daba za su faɗa maka daga cikin halayen kare akwai kwaɗayi da rashin mutunci idan kare kana da shi duk abin da ya ma idan ka bugai ka kwakwada mai sanda idan an jima ka zo da ƙashi da nama bilalazi ya manta zaka ga yanzu yana karkaɗa bindi abin da ya faɗin an jima ya wuce saboda ne bai da zuciya haka in malami ya lalace duk irin cin kashin da za a yi ma addinin Allah a shi bai mai ba in dai watan ramadana zai a kawo mai gwangwana yan madara sai ka ce maye shi kenan an gama to da duk irin cin mutuncin da za a yi ma addinin Allah bai dame shi ba to duk wanda ya san gaskiya ya lalace irin lalacewa irin su yahudawa a cikin wannan al'umman to wannan mutumin yana daga cikin wato shayafi shaidanu Allah ka raba mu da irin wannan shaidancin sai Allah ya ce wa ma kafara Sulaimanu da dai annabi Sulaimanu bai kafirci ba wanda za mu fitar da wani hukunce hukunce da malamai suka faɗa a cikin wannan ayar walakin na kafaru sai dai su malaman yahudawa da suke karantar da mutane sihiri su ne suka yi kafirci kamar mai tambaya ya tambayi Allah ta'ala me yasa malaman yahudawa su ne suka kafarta annabi suleimana bai kafarta ba sai Allah ya ce yi allimuna nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri da haka malamai suka ce sihiri ta kowace hanya bar ne babu wani nafu a cikin shi sai sama suka ce bi halatta ba ai abin da ake kira nashu a warware sihiri da sihiri kun san ana yin haka idan an maka sihiri sai a je wajen wani katon mai sihirin dan malina kwanci sun fi karfin na wancan to zai iya amfani da aljanin shi warware asirin da ake wancan to malamai sun ce bai halatta ba a yi nashiru a warware sihiri da sihiri yu'allimun an-nasu sihira saboda karar mutane sihiri wannan jimla wa ma kafara sulaiman ma nafiya ce kafara fi'il marin sulaiman ne fa'il walakinna harfu istidrakin wa nasbin تنسب تنسب الاسم وترفع الكبر مبني على الفتح لا محل لها من الاعراب الشياطين شين اسم لكن كفروا جمله هي في محل رفع خبر لكن يعلمون الناس وان يتعدى الى مفعول به اثنين الناس شين مفعول به اول السحر شين مفعول به الثاني sai Allah ya ce wa ma'un da almalakai ne to wannan ayar wanda yake tatabbu'i na tafsiri wallahi zai faɗa maka suna daga cikin ayoyi a cikin qur'ani wacce take da wahalan tafsiri kusan ka iya ce ma qur'ani gaba daga farkon shi zuwa ƙarshen shi babu wata aya da take da wahalan tafsiri kamar wata ba'udin nan saboda malamai sun kai sun kawo a magabata da kuma na yanzu wallahi wani abu in karkara yadda malamai suka kai suka kawo kanka sai ya kusan bugawa don wasu maganganun za ka rasa ya za ka yi da su irin yadda suka kai suka kawo to ballantana kuma mu ɗalibai da muke da buƙatar karatu kaga abin sai an samu da addu'a da taimako daga wajen Allah to wannan wa maɗin wasu suka ɗauka cewa maɗin nafiya ce da haka idan mun ɗauka ce maɗin nafiya ce korewa ne kenan wa ma'un zila a asar ba akan wasu mala'iku guda biyu bi babila a can ganin babila su ne haruta da maruta ba a saukar da wani abu a kansu ba na sihiri sannan wa ma allimani min ahadin su ma'aikun ba sa ce ma wani mutum daga cikin mutane ko wa ma allimani min ahadin ba sa sanar da wani mutum daga cikin mutane sihiri ba a mayan haka ba hatta ya kula ballana su koyi sihirin inna ma nahnu fitnatun mu fitina ne fala takfur dan ka kada kai kafirci wannan suka dauka ma din lafiya sai haka fasarin da ya fito amma babban malami al-imamu ibnu jarir tabari ma a wajen shi ba lafiya ce mausula ce da haka idan mun dauka cewa ma din ismu mausul ne bi ma'anar lazim kenan wa ma unzila da abin da aka saukar alal malakai na akan mala'iku guda biyu da wa marun a can babila su ne haruta da maru wa ma yu'allimani min ahadin ba sa karantar da wani mutum sihiri hatta ya ula har sai sun ce masa sanda za su karantar da shi sihirin in hamdatun mu fitina ne za mu koya maka sihiri amma fala ta kufur kada ka kafirce ma Allah Ga shi dai za mu koya maka ka iya amma fa kai ka je ka kafirce ma Allah Ka ga ba cinya ba ne tafin baya babban malami na tafsiri wato Allah ka ji kan Sheikh Malam Abakar Gumi mujaddadin wannan karnin a wannan littafin nashi a al-aqidatu sahiha da ya koyar da magana akan abubuwan da suke kwarafat ne yayi iya abin da zai Allah ya saka malam da alheri yasa kullum muke raddi muka ce wanda suka ce malam ba malami bane ba kujerar shi tana nan a rafiƙatul alami ba ba sai ka je ka hawa ko kuwa ka je ka hau saboda haka malam tashi ta yi kyau in Allah yarda ko kuwa ya rubuta raddu kuma wallahi masu iya karanta raddu a Najeriya sun fi dubu ɗari wanda za su iya karanta raddu ai an ce wa ƙila fi ma gabara minas zamani an faɗa akan abin da ya wuce na zamani inna fatal jauhar ta zahar bisabbi kyawun lu'ulu'u tana bayyana ne idan an kera shi kuma inda limtihani yukramu ar-rajul aw yuhanu a wajen jarraba ka ne kake samun girma ko a wulakanta haka sai mutum ya je rafidatul alami gaban malaman duniya irin yadda malamin ke in wata matsalan ta taso ya tashi magana da larabci awa shida yana kara abin da ya faɗa wanda kuma duk wannan biya rashin kunya in ka tsaye da shi kace ya larabci da ya gama minti biyar sai ka ja koma ya ani an gama amma kuma haka ake wa malam rashin kunya malam yake cewa mimma yajibu alaihi na daga cikin abin da ya wajaba a kai shi anna ba'dal mufassirin lil qur'an al azim lalle sashin masu tafsirin littafin Allah mai girma ma ijtihadihim wa bazlihim majhuda malam yake na san kokarin da suke kabira yana da girma a wajen fassara ma'anonin alqur'ani sai yace amma kanu mulina bil ityan bil qisasi suna zuwa da wasu kissoshi li bayani asbabin nuzuli dan su bayanin wannan ne sababin saukan aya aw li bayani ma tashiru ilayhi al-ayat ko dan bayani akan abin da aya take nuni akan shi sai yace wala yasinuna al-bahsa ba sa kyautata bincike fi ma'rifati muwafaqati tilka al-qisas domin dacewa sanin dacewa da wa'annan isoshin li shari'ati sahiha da akan shari'a ingantacciya shari'ar musulunci sai yake cewa qabla kitabati ha kafin su rubuta ta a cikin tafsiri kamar irin su al-Imam Ibn Jarir Tabari su a zamanin su lura da ana ba ilimin hadisi muhimmanci duk abin da zai kawo a cikin tafsirin shi yakan kawo da isnadi hujja shi shi abin da ya dauka wanda zai zo ya karanta littafin shi dalibi ne na hadisi dan haka kai in ka karanta sai ka bi silsilan hadisan rijal din zaka iya hukunci akan inganci ko rashin inganci to daga nan sai wasu suka fitinu sai suka ɗauka cewa duk abin da suka gani an rubuta a littafin hadisi ko littafin tafsiri ne kuma ya tabbata cewa wannan abin kuma za a yi istidala da shi akwai maganan da in ba a babi na ilimi ba malamai ba ma sa kawo ta kwata-kwata in ba babin ilimi da kuma babin amana ba sai yake cewa fa da tilkar kisasu sashin wasu kisoshin maudu'a na ƙarya ne wa za a a ada'ud dini maƙiya addini ne suka sanya ta lidasu biha musulmi na saboda su bata aqidar musulmi wa ba'daha sashe kuma manqula min kutubul yahud nasara daga yahudawa aka ciro aka kawo littafin mu yana daga cikin matsalar da ake samu makiya addinin musulunci a duniya su suke bayani a kansu kuma su bayani a kanmu? in za a yi adalci ya kamata idan sun yi bayani a su mu kuma su ban mu bayani wa to makiyin ka yi bayani akan shi kuma yi bayani akan ka kaga yana da wahala a yi maka adalci sai yake cewa allazina baddalu dinahum wa gayyaruhu wanda suka canja addinin su ce wa ma hasala da kitabun min jihati adam fahmi tartib qurani wannan yana faruwa ne da yawa daga wajen wasu malamai saboda sanin ka'ida ne da tartibin yake li adami لعدم وقوع المفسرين لمقارنة بين بينهما wa bainal usas as-sahiha allati buniya alaiha ad islam saboda sanin yadda muqarana yake akan duk abin da aka kawo da kuma abin da zai dace da hakikanin ingantaccen addinin musulunci malam yace wa ana azkuru amsila galinin zan ambata muku misalai litakuna mistahan lilqari dan ya kasanto mabu'i da mai karanta littafi na sai yace min zalika daga cikin wannan istata haruta wa maruta akwai kissan haruta da maruta da ake faɗa a wannan ayar wa qad taqaddamat al isharatu har wannan ayar malam ya tafsirin ta a cikin littafin nan nashi daga farkon ta har ƙarshe wanda yake so ya samu cikakken bayani ba sai ka je ka yi ta bincike ba in dai ba irin wannan lalurar ba da ta sa za mu karanta dole ka je ka leka wannan ka je ka leka wannan ka je ka leka wannan wallahi abin da ya kawo a ciki ya wadatar da ainihin wato ɗalibi sai yake cewa ila ma arahu min tafsir al-alfaz ma'an al-qur'an zuwa ga abin da nake ganin shi wajen tafsirin ma'anonin al-qur'ani fi hadhihi nasiha a cikin wannan nasiha bi ja'al al-qissatu manfiya min asliha yace wannan kissa korariya ce gabaki ɗaya daga asalinta masu yin takariji da haƙiƙi da suka yi takariji duk abin da suka kawo sun ce bai inganta wanda suka ce ya inganta sun jingina shi ne zuwa ga kabul ahbar kabul ahbar din ku wanda kowa ya sani ya sani malami ne daga cikin yahudawa kafin ya shigo addinin musulunci a ka'ida kuma abin da yahudawa suka kawo in ya ci karo da abin da ke littafin mu ba a karba sai ke to hatta la kuna. ta yadda ba zai kasance hunaka iktilafun fil usas shari'a. ba za a samu sabani ba a foundation na shari'a wala fi azminati allati nisba fiha alwaqa'i almawdu'a al alqissatu sai ke fa innahum dhakaru bari ku ji yadda kissar take lalle sun sun ambata cewa innal mala'ikata alaihim assalam lalle mala'iku a sama lamma ra'au ma yas'adu min dhunubi bani adam sannan mala'iku suka ga irin saban da dan adam yake a bayan ƙasa ayyaruhu sai suka ainihin wato aibata dan adam din abin ya ba su mamaki wa ra'au annahum la yastahiquna al-khilafata fil ardi suka ga cewa dan adam bai dace ya zamanto shi khalifa a bayan ƙasa ba dama ba Allah ya ce ma annabi adamu inni ja'ilun fil ardi khalifa ba suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis lak Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamu sai yake cewa fa amarahum Allah bi an yaktaru minhum malakaini sai Allah ya ce mala'ikun to abinda za a yi ku ku zaɓo mala'iku guda biyu daga cikin ku lilkhilafati saboda su ma su zo shugaban bayan ƙasa su shugabanci faktaru sai mala'iku suka zaɓo haruta wa maruta da suka zaɓo haruta wa maruta farakkaba Allahu fihi ma min bashir min ash-shahawat sai Allah ya sanya a jikin su irin abin da ake sanya wa dan adam na shahawa wa gairiha da waninta na karfi fa ahbada kuma ila al sai Allah ya saukar da wa'annan mala'ikun zuwa bayan kasa li yaqdiya bainan nasi naharan saboda su zo da safe zuwa yamma su yi hukunci tsakanin mutane wa ya arija ila sama'i masa'an amma da yamma su koma sama mala'iku ne amma yanzu za su sauko ƙasa su yi hukunci a suran mutane idan su in suka gama hukunci da yamma kuma sai su koma sama wa qad ya an shirki an hana su shirka wal qatl bi ghairi haqqin da kisa ba tare da haƙƙi ba wa shurbil kam da shan giya wa zina da zina wakana kana yaqdiyani bainan nasi sun kasance suna hukunci tsakanin mutane nahara da yamma fa amsiya idan yamma ta yi za su koma sama zaka rasmallahi al-a'zam zakara rasmallahi al-a'zam sai su ambaci ismullahi al-a'zam fa sa'ida ila as sai su koma sama فاقتسمت إليها ذات يوم امرأة من أجمل النساء وتماتا سي وترانا komplain ta kawo ƙara wajensu wannan matan ita ce mafi kyawun mata a zamanin ta san ma ana kiran wannan matan zahara sunanta zahara wasu ma sun ce oh, oh, wai wannan zaharan ita ma an shafe ta tana nan a sama saboda haka wai tauraron da yake sama wanda ake ce ma zahara wai wannan matan ita ce saboda haka in kana karantun littattafan tasiri wallahi wani abu in ka karanta kai kadai sai ka tuntsire da dare a cikin daki baka sani ba wanda dole ne kai dariya wani abun daga jin shi kai ka san shafa labari shi ne kai wallahi sai yake cewa daga nan daga nan fa'addat bihim al-qadiyatu ila irtikabi kulli ma nuhiya anhu sai wannan matar ta ja wa'annan mala'ikun zuwa ga duk abin da Allah ya hana a bayan ƙasa wa allimaha al-ismal a'zam suka sanar da ita ismullahi al-a'zam fada'at bihi sai ta addu'a da wannan fasa'idat ila sama'i sai ta ita ta tafi sama sai ta bar a kasa fa masakahum Allah kawkaban sai Allah ya shafi wannan mata sai mai da ita tauraro saboda haka fahuma bil urud ala hasbi adatihima suna so za su koma sama da yamma tai amma sun kasa komawa to daga nan suka ce malamai wai wa kana zalika fi ahadi idris alaihi salam wannan ya faru ne a zamanin annabi idris a ilai sai suka laɗe zuwa ga annabi idris suka nemi agaji da shi liyashfa alahuma domin yi neman musu rangwami a wajen Allah fa fa'ala sai ya aikata fa kayyara Allah huma sai Allah ya ba su zaɓi baina azabin duniya wa azabin akhira tsakanin ya musu azaba a duniya da azabar lahira faktara al'awwal sai suka zaɓi azabar duniya linki saboda azabar duniya yana yankewa saboda yakkaɗanci Fahuma huma ni bi babila ila suna nan har yanzu a babila ana musu azaba a tashin alkiyama wa huma alladani allamahum Allah sihira su ne wanda Allah ya sanar da su sihiri fitnatan linnasi saboda fitina ga mutane wa yu'allimanihim as-sihr ba'da al-indar amma in za su karantar da kai sihiri sai sun ce maka to inna ma nahnu fitnatu fala takfur mu fitina ne saboda haka za mu karantar da kai sihiri kar kai kafirci mutum zai zo wajen kai ce ka ce ka je wajen mutum neman taimako sai ce to ga ya bata amma kar kai sata me aka yi ka gaba a yi komai ma wani ya je ba na so in faɗi wajen in muni yana bakin shagon shi da rana tsakiya wallahi ya ga mutum ya zo yana tallo da atamfofi shi yana jiran ne idan ya gama ya zo a ciniki ashe wani ya ba shi laya bata ne zai gwada ya zo kasuwa da rana ana kallon shi ya kwallo da atamfofi in yamur ya ga cika gaba ya sa kai sai ya sa yi barawo barawo barawo to da aka zo wajen wanda suka san shi sai aka ce a'a ai wannan da kake gani bai da hankali ne sai in ne yadda eh gaskiya bai da hankali dan abun akwai rashin hankali a ciki ya ina gaban kayana ina kallon ka ka ka jibga wai ashe wani ne da aka bi biya ya bashi laya bata ya zo ya gwada shi ne ya zo kasuwa da rana ana ganin shi gani za ta yi aiki ko ba za ta yi ba haka aiki eh da saboda haka wannan yana daga cikin to bayan malam ya gama kawo wannan qissar bi akmaliha sai yace qala al imam al jamal fa hada wannan mimma la ta'wila alaihi yana daga cikin da ba za a dogara akan shi ba lima anna madarahu ruwayatul yahudi saboda abin da ya faru wanda ya ruwaito wannan ruwayan ruwaya ce daga yahud ma amma fihi min al mukhalafati li adillati al aql wan naql saboda wannan ya saba ma adilla na hankali kuma ya saba ma adilla na naqal dan Allah yayi magana akan mala'iku ya ce la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'maru sanan yace ainihin wato la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malu duk abin da Allah ta'ala ya ba su umarni su suke ainihin wato yi saboda haka ƙira'a na wa ma'unzila ba alal ne, akwai kira'an da ya zo alal malakaini da haka wasu malamai suka ce alal malakaini in an ɗauki maɗin mausula fi to kenan wa ma'un zila da abin da aka saukar na sihiri alal malakaini akan mutane guda biyu masu mulki bi babila a can garin babila su ne haruta wa maruta wa ma yu'allimani min ahadin ba sa koya ma wani mutum sihiri hatta ya kula sai sun ce masa inna ma na hannu fitnatin to za mu koya maka sihiri mu fitina ne don in mun koya maka kada kai kafirci fa ya ta'allamu na min huma sai aka dinga koyan sihiri daga wajen wa'annan su mutanen ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawja abinda za a raba tsakanin mata da miji kan shi to wannan ɗaya daga cikin aikin in sihiri da Allah ta'ala ya faɗa kenan suna yi amma ba shi kaɗai bane aikin yan sihiri shi yasa malamai na ahlus sunnati wal jama'a ƙadiman wa hadisan suka ba abin da ya shafi sihiri muhimmanci wajen hukunta wanda aka same shi yana sihiri amma Allah sarki yanzu ma su ake ɗauka su ne malaman mai karantar da mutane ƙur'ani da sunna da tauhidi malami wanda ya buɗe shago yana bukanci yana sihiri yana tsafi shi ma malami to ta yaya sai a bambanta tunda dama akwai malamai magada annabawa akwai kuma malamai magada arnan baya yawa babu yadda za a yi mutum ya zo yana tsafi da sihiri da asiri ya zama malami magajin annabi wallahi sai dai zama malami magajin arnan baya dan Allah ya ce dama wa ma kafara Sulaiman walakin na shayatina kafaru annabi Sulaiman bai kafirci ba malamai suka fi as-sihru fil lugha qala al-laysi as amalin yuqarrabu bihi ila shaytan wani aiki ne wanda ake kusantar shaytan da shi aljani kenan wa bi ma'unatin minhu ake neman taimako ta hanyar aljanin malam azhuri shi ma ya faɗi wannan yace aslus sihiri shine sarfu shay'an an haqiqatihi ila ghairihi karkatar da abu daga haƙiƙanin yadda yake zuwa ga waninsa ibn manzur al-ifriqi shi ma yana da ta'arifin sihiri da yi sannan rawa shamiru daga ɗan aisha yake cewa al'arabu inna ma sammatu sihira sihiran kawai sun ambaci sihiri da sihiri ne li'annahu yuzilu sihhat ila al-mar saboda sihiri yana gusar da lafiya zuwa ga rashin lafiya sannan bayan wannan yake cewa ƙala ƙaumin wasu mutane sun ce huwa israjil ba'il sihiri a yare na larabci shine fitar da banna fi suratul haqqi a sura na gaskiya al'imamu fakaruddin razi shi ma yana da ta'arifin da masu giri sannan al'imamu ibn kudama mai littafin almuguni yake cewa asihiru kuwa aqalin waruka, shi shine kulli da kuma tofi wa kalamu yatakallamu bihi da kuma magana da ake magana da shi aw tubuhu, ko mutum yake rubuta shi aw ya amalu shia ko yake aikata wani abu asiru fi badalil masur wanda yake tasiri a jikin wanda aka yi ma asirin au albihi ko zuciyar shi au aqalihi ko hankalin shi min gairi mubasharatan lahu ba tare da kun haɗu da ma mutumin ba shi sa yanzu wani yana nan garin daga wata ƙasa sai a masa sirri kuma sai sirrin yayi ne ya kama shi saboda ittifaqun ne tsakanin aljani da mutum kai ga abinda aljanin yake so kai masa kai kuma naka yi da shi kuma zai je maka bukatar ka sai yake cewa walahu haƙiƙa sihiri yana da haqiqa to minhum ma yaqtulu daga cikin sihiri akwai wanda ake dan a kashe mutum wa ma akwai wanda ake a sama mutum rashin lafiya wa ma ya'khudhu ar-rajula an akwai wanda ake a hana mutum saduwa da matar shi fa yamna'uhu wata'aha sai ya zamanto ba zai iya yin jima'i da ita ba wa minhu ma yufarriqu bainal mar'i wa kamar yadda Allah ya faɗa daga ciki akwai sahihin da ake raba tsakanin mata da miji wa ma yubaggidu ahaduhuma ila al-akhar akwai sihirin da ake yin wani ya ki wani sannan wa yuhibbu baina ne akwai sihirin da ake yin wani ya so wani wannan yana daga cikin abin da ya shafi shi ainihin wato wannan sihiri din to sai ainihin wato allama ibn al-qayyim da shi da sauran malamai suka bayani dangane da ainihin wato sihiri suka ce abin da ya shafi sihiri a gurguje idan ka tashi bayanin shi kai tsaye shine wani ittifaqi ne huwa ittifaqun baina sahir wa shaytan shine wata yarjejeniya ne tsakanin mutum da aljani ala an kuma sahiru bi fi'lin bi fi'li ba'd al muharramat kai da kai yadda zaka asiri shaytan za ku yarjejeniya da shi aljani yace ni na yadda zan maka hidima kai kuma za ka yi min kaɗa amma zai baka sharaɗi wanda yake saƙon Allah ne aw shirkiyat ko ya baka shar'in da yake kafirce ma Allah ne fi muqabil musa'adati shaytan lahu fi ma yatlubu minhu in dai kana buƙatar neman taimakon shaytan shi yasa ka'idar mizanin gane waliyin Allah shine riko da littafin Allah da sunnar manzon Allah amma ba wani abu babban karama a duniya ya wuce Allah ya maka imani ai ba karama da ta kai wannan shi yasa duk wanda ya da'awar karama a auda ta da littafin Allah da sunnar annabi eh kuma an tabbatar ba a samun waliyi sai a da'irin ahlus sunnati wal jama'a ko kuwa abin da ya gudana akan malam Jafar wannan har makiya sun ba da shaida eh waliyin Allah ne yana da yana da karama sai yake cewa daga cikin wato sihiri min sahara daga cikin wato masu sihiri man yartadil musafa fi qadamihi da bihi al kala, akwai wanda za aljani zai baka sharadi yace abin da nake so da kai ka raba qur'ani biyu nan hizo talatin nan talatin ka ɗaure shi a ƙafa ka shiga bayi da shi wa minhum man yaktubu ayatin min alqur'ani bil qada akwai wanda zai ce ni na yadda zan maka hidima amma abin da na so ka rubuta qur'ani da najasa wa min man yaktubuha bi damil hayy akwai wanda zai ce na yadda ka rubuta qur'ani da jinin haila ne kuma zan maka hidima wa min man yaktubu ayatul qur'ani ala asfali qadamayhi akwai wanda zai ce ina yadda zan maka hidima amma abin da nake so ka dinga rubuta qur'ani a kasan kafarka Kullum da shi kake yawo kana tattakawa wa minhum man yaktubu al-fatiha ma'qusan wani zai ce ka dinga rubuta fatiha da ribas da kaje mutum yana karatu da ribas to ka san wannan dan sihiri ne dan tsaki ne kuma zan kawo hanyoyi guda goma sha uku da duk wanda ka je wajen shi neman magani ka ji ɗaya daga ciki ko biyu ko uku ko da ya yi da'awa ya ce maka yana ba da magani na sunna to ƙarya ne boka ne wallahi za mu faɗi su hanyoyi guda goma sha uku da malamai suka ce ana su duk sallar da zaka yi kayi ta ba lura. me hukuncin wanda ya salla ba lura. malam mai alari ya ce man salla bi ghairi in amidan fa huwa min to allani sai baka wannan ka'idar wa minhum man yabullu junuban daga ciki akwai wanda aljini zai ce idan kana da janaba to har abada ina so ka zauna da janabar kakkai wanka wanda yake da janaba idan ya zo ya bauta ma Allah in yi ibada ta yi ba ta yi ba wa minhum daga cikinsu akwai man yazbahu li shaytan akwai wanda shaidan zai ce a dinga masa yanka a wajen yankan sai ce kar a ambaci sunan Allah sannan a je a ɗauki wannan abin da aka yanka a jefa a wani waje wanda shaidan yake so a jefa a wajen ke sa wani kaje ne sai ce sai an kawo kaza mai wake wake rago mai fararen kafa bakaki a baya sai an kawo bahagon bera sai an kawo wane ne ko shi ma san bahagon bera Allah wa alamu amma ka zai ce sai an kawo kaza sai an saboda shaidan ne ya kawo wannan ka'idan yake sai an kawo malamai suka ce wa minhum daga cikin sa akwai man yaqabil kawati akwai wanda zai dinga magana da taurari wa yasjudu laha yana sujjada ga taurari min dunillahi ba Allah ba duk wannan wa minhum man yati ummuhu wa ibnatuhu kai daga cikin sharadin da aljanni yake samu wani zai masa hidima zai ce zan yi da zan dinga maka aiki amma sai idan zaka dinga amfani da mahaifiyarka ko yarka sannan zan yi amfani da kai shi yasa ai Allah da ya tashi kuka ga ya saddada a ayar yace wa ma kafara Sulaiman walakin shayatin kafaru annabi Sulaiman bai kafirta ba saboda sihiri kafarki. sai dai shedanu ne suka kafirta me dalili yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri sai babu yadda za a yi al'ummar da sihiri yayi yawa a cikinta wallahi ka iya samun nasara yau ka je kasuwa ka gani mu al'ummar da annabi ya karantar da mu soyayya da ƙaunar juna da tausayin juna ba dama ne ka buɗe shago idan ka fara ciniki wani ya daɗe a kasuwar maimakon ya ɗauka cewa ƙaddara ne daga wajen Allah ai babu yadda za a yi a rayuwa ka fi wani wani ba zai ba ba zai taɓa yiwa ba shi kenan sai tafi sai je wajen waɗannan mutanen da ake cewa malamai masu irin wannan sai to ta malam ban gane ba wani ya zo ban gane ya zo ba ai abin da nake so a maka Allah ai baka so kawai wani iri da mu zai tare gaban ka kana musulmi ya ci yaran da Allah ko zai tafi tsirara ya ga bayan ka me yake takama da shi wa'annan wanda ake kira malamai da su yake takama ko zai tafi tsirara wannan ba yana faruwa ba yanzu ka je nan bakin rafi ka gani sai ka je ka ga kuka kwaya ɗaya an kawo lawi sama da ɗari uku an daba a jikinta kowa ya je da tashi bukata a je a daba wani amai kuciya a kore shi a garin wani amai kaza wani mai kaza wani amai kaza mata a musu duk gashi nan ana yi to shi yasa wani lokaci sai a masallaci malami yana an Allahumma a'izzal islam wal muslimin ana cewa amin wa azilla shirka wal mushrikin ana cewa amin kaga yadda ake ba a matsa ba saboda da yawan wanda suke cewa amin din suna da matsala wallahi akwai matsala amma a getta alaƙa tsakaninmu da Allah a gani in yadda ake bai canza ba to wannan abun ya yi yawa yanzu harkar sahiri su ko mutane da ba dan Allah suke yin abu ba idan kana karantar da mutane qur'ani da sunna da tauhidi da komai ka bude su da sala, su salihi salihina kana karantarwa to dole ka tashi ka nemi sana'a idan ba haka ba za ka wulakanta amma kana budewa ka ce to jama'a magani kuma su daga kai tantagari ya kafirin ne to billahi ladhi za ka yi mamakin yadda ya atuna min kulli fajjin ani ta ko ina za a dinga zuwa wajenka ai wani malami ya bayyana eh ai wato in yi aiki kamar yankan wuka ne mutum zai ga yankan wuka ko a lahira sai yasa Allah ya ce wa ma fara Sulaimanu da dai annabi Sulaimanu bai kafirta ba walakin na shayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihira saboda suna karantar da mutane sihiri wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur har sai sun ce masa mu fitina ne amma za mu koya maka kada kai kafirci fa ya ta'allamuna minhuma aka dinga koya daga wajen su ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa abin abinda za a raba tsakanin mace da miji wannan kaɗan, daga cikin aikin da suke kenan banda kisa da kaza manzon Allah ya ce mana ijtanibu as-sab'a al-mubiqat ku nisanci jimajiman zunubai guda bakwai masu hallakarwa sai yace akwai ashirku billahi daga ciki na farko sannan yace akwai as-sihiru sihiri yana daga cikin jimajiman zunubai guda bakwai da suke hallakarwa irin wa'annan mutanen da ake kiransu malamai manzon Allah cewa man ata kahinan aw arrafan fa sa'alahu an shay'in lam tuqbal salatuhu 40 yawman da ka je kai tambaya ka tambaye su wani abu to kafin ma su baka amsa annabi ya ce Allah ya rushe sallah ta kwana 40 sai ka sallah so 200 a jami'i Allah bai karba ba idan kuma suka faɗa maka magana ka gaggata su manzon Allah ya ce faqad kafar bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka kafirce mu qur'ani daga bango zuwa bango saboda bala'in hatsari amma ba kowa bane yake fahimtar irin wa'annan abubuwa da sannan ka bude magana irin wannan sai wani ya ce ka matsa ka shaddada amma ba zai gane hatsarin abun ba sai ran da aka yi ma baban shi asiri ko dan uwan baban shi ko mama shi sannan idan kana magana zai fahimce ka da kyau yanzu akwai matan da za su ce maka wallahi suna gane mazansu sun dawo ne in sun yi tafiya ba waya suke musu ba wani ya je yana son mace ta ce ba ta san shi sai je wajen nan sai ce a mata asiri a sakan mata jini in suna tare da mijin har ta koma ga Allah kullun tana cikin jini ne idan mijin yana so sai dai amfani da ita a haka tana cikin jini ya sadu da ita da zaran mijin ne tafiya jinin sai ya dauki ran da mijin ya shigo garin ba sai ya faɗa mata ya shigo ba tana jin jini ya dawo mata ta san mijinta ya dawo daga tafiya yanzu dan Allah waye zai so a matse shi haka ko matar shi ko kanwar shi ko uwar shi ba wanda zai so wannan domin a musulunci manzon Allah ya ce mana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw tarwa min alkhairi ya kamata dole ne al'umma ta tashi musamman malamai a yaƙi wannan abun da yake ci gaba a cikin al'umma na sihiri da wannan sace-sacen mutanen ba duk yana da alaka da wancan sihirin ba eh da mutane yara ake sacewa amma wallahi yanzu kodago da kai billahi lalai sai a neme ka aje filin sanarwa da batawa ba za a ganka ba malam wani ya fita ba ya je tirenin yana gudu da asuma ashe zai gudun gaske billahi lalai kawai ga za a dace shi ya warware ko in faɗa ma sa kai yana wasa sai ya koma gudun gaske haka ake kowa ya san abin da ya faru na zuwa da aka je aka kwakulo idan wani yaro daga nan zamfara nan haikot aka zo ana shari'ar ga wanda ya kwakulo idan ga malamin da ya sa aka kwakulo idan zai asiri da shi nan aka zo ana ta shari'ar a kotu yanzu dan girman Allah a ce kai kake da da, ko ni nake da da, wani ya zo ya kama yaron da ran shi ya kwakule mai ido saboda wata bukata ta duniya dan girman Allah wannan wani irin zalunci ne amma wani duk da haka in kai magana wani sai ce kai tunanne ne kai ka cika rigima ka cika matsa mutane ai ka bar kowa mana ai kowa kabarin shi daban wannan kuma ba daidai bane ta saboda haka magana akan sihiri da masu sihiri wallahi tana biwa kuma tana da tsawo kuma in Allah ya daga bayan mun kawo abu guda uku za mu tattauna gobe na ɗaya tabbatuwar sihiri a cikin addinin musulunci akwai shi yan bid'a ne mu'tazila suka inkari suka ce ba wani sihiri amma qur'ani da sunna sun tabbatar da yadda ake sihiri sannan sai mu ishara ga littattafan da malamai suka yi wajen yadda ake warware sihiri idan an wa mutum wanda ya iya da kanshi in ya je ya karanta idan an masa sihiri ma zai iya warware sihirin da kanshi dan babu wani abu wanda qur'ani da sunna basu bari ba alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba shikenan sannan Allah ta'ala yake cewa wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi iznillah ba sa cutar da wani da asirin in sun yi sai da izinin Allah wanda yana daga cikin imanin da ya kamata mumini ya samu duk abin da Allah bai maka ba babu wanda ya sai maka ko kuwa shi yasa muka samu yaqini muka zauna daram daram duk wanda ya taka Allah da manzon Allah sai mun taka shi ko shi waye saboda ai rayuwar mu ba a hannun shi take ba duk abin da za a yi a baya an da rayuwar a hannun wani take da yanzu ba ma duniyar to amma rayuwa tana hannun Allah ne to saboda haka ana nuna mana lokaci ya sai mu ja ayan a gurgudi sai mu fassara sai gobe sai a ci gaba da ainihin wasu bayani wa ya na mutane suka dinga koya ma ya durruhum abin da zai cutar da su wala yanfa'uhum ba zai musu amfani ba shi yasa Allah ya ce wala yuflihu sahiru haifu ata dan sihiri ba zai samu nasara ba duk inda yake musamman a ranar tashin alkiyama amma a nan duniya zai iya maka yin sihiri amma a ranar tashin alkiyama zai ga hasara da taɓewa da zai yi sakamakon sihiri sannan walaƙad alimu Allah ya ce wallahi sun sani tabbas lamanishtara abin da suka siye shi suka siya ma kansu na ko lamanishtara duk wanda ya sai ma kanshi wanda hanyar ta sihiri to malamu fil akhirati min khalaq ba shi da wani rabo a lahira kuma walabi sama sharo bihi an fusahun tar da abin da rayukansa ta siya musu laukanu ya alamuna inda sun kasance suna da sani wannan shi ne tarjama na ayan a gurguje Allah ta'ala ya shirye da mu da haka sai gobe za mu ƙara bayani za mu kawo hanyoyi goma sha uku sannan za mu kawo hadisin bukari da wasu daga cikin 'yan bid'a suke cewa ai wannan hadisin ya ci karo da qur'ani babu yadda za a ce an wa annaba asiri bayan Allah ya ce wallahu ya asimuka minan nasi to kullum fitina shine koyan karatu ta inda bai dace ba wanda ya koyi karatu ta inda ya dace ba zai samu matsala ba a lokacin da yake karatu duk wani abu da ake talanjin din malamin sunna akan shi a duniya to babu wanda malamin sunna ba su ba da amsa akan shi ba a da ko yanzu da haka babu tun karo tsakanin wallahu ya asimuka minan nasi da kuma wancan hadisin na bukari da aka ce an wa annaba asiri sai gobe sai mu karanto hadisin sai mu ba da amsa akan hadisin da izinin Allah subhanahu wata'ala sannan mu faɗi hukuncin malaman musulunci dangane da masu yin sihiri a cikin al'umma Allah ka tsare mu ya tsare mana imanin mu saboda haka lokaci ya hararrufo eh eh a ai an ce kar a dinga cikawa ne an ce kar a dinga kore lokacin saboda haka za mu tsaya nan Allah ta'ala ya shirye da mu Allah ya tsare mu ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an na'am a barka sai gobe sai mu karanta ta a farko sai a shigar da ita subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk